Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye a kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashin Gumal daga Washington DC da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na rana yau Juma'a 4 ga watan Oktoba ta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili na neman wasu gwamnatocin kasashen waje da su bincike abokin adawarsa na siyasa. jami'an tsaron iraki sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka haɗa a birnin bagdad a yau juma'a haka kuma yau juma'a gwamnatin yankin hong kong ta haramta rufe fuska a duk wasu wuraren zanga-zanga To mun gode Sarfilo a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kwamitin tattaunawar zaman lafiyar Kamaru ta kammala zamanta a yau. hakanan kuma za ku ji cewa amurka ta tura wata tawaga kasar niger da zagayowar rasa dakarunta a kasar sannan kuma za ku ji fashin baki akan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar afirka ta kudu sannan a yau a madadin shirinmu na duniyar amurka za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan ci gaban da aka samu a bangaren kiwon lafiya a najeriya kalubale da kuma mafita shekaru 59 bayan samun 'yancin kai amma kafin nan sarfilu yaya duniyar ta wuni to jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili na neman wasu gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokin adawarsa na siyasa wanda hakan ke zaman ƙara ɗaukar matakin da ya janyo aka buɗe gudanar da binciken da zai iya kaiwa ga tsige shi. Da yake amsa tambayoyi da safiyar jiya Alhamis daga manema labarai a fadar White House, an tambayi Trump wacce alfarma ya nema daga shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky lokacin da suka yi waya ranar 25 ga watan Yuli wanda ya haddasa wani jami'in gwamnati ya shigar da koki. Shugaban ya amsa da cewa zan bayar da shawarar su buɗe bincike akan iyalan Biden. Da yammacin jiya Alhamis ɗin ne Trump ya aika da saƙon Twitter yana cewa a matsayina na shugaban Amurka ina da 'yanci ko kuma aiki na ne na bincike ko na sa a yi bincike binciken cin hanci da rashawa kuma ciki har neman ko bayar da shawara ga wasu kasashe su taimaka. Trump ya zargi hanta Biden ɗa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa da yin amfani da jirgin gwamnati a shekarar 2013 wajen karɓar dala biliyan ɗaya da dubu biyar daga wani kamfanin zuba hannun jari mai zaman kansa a China. Lamarin da 'yan Democrat ke cewa kalaman Trump na jiya Alhamis wani misali ne da yake nuna yadda yake amfani da kujerarsa wajen biyan wata buƙatar siyasa. jami'an tsaron iraki sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka haɗu a birnin bagdad a yau juma'a kwanaki hudu a jere da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa jami'an tsaron sun yi harbi ne kan masu zanga-zangar ba wai a sama ba a cewar wakilin kamfanin lancin labaru na afp ba a fitar da rahoton adadin mutanen da suka mutu ba yau juma'a kungiyar agaji ta icrc ta fitar da wata sanarwa da ke cewa yawan fararen hula da suka mutu da karuwar waɗanda suka ji rauni a zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa a faɗin ƙasar abin damuwa ne matuka, lokacin da ake amfani da bindigogi wajen dawo da zaman lafiya Ƙungiyar ICRC ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su kwantar da hankalinsu yayin da take ci gaba da sa ido kan abin da ke faruwa. a wani jawabi da ya yi wa ƙasa ta gidan talabijin firaministan iraki abdul abdul mahadi ya yi kira ga masu zanga-zangar da cewa su koma gida yana mai cewa an ji bukatunsu babbar kotun tarayyar turai ta yanke hukuncin cewa za a iya tilasta wa kamfanin facebook da ya cire duk wani abu da aka wallafa a duk duniya ba bisa ka'ida ba idan har ya saba wa dokar wata ƙasa da ta kasance mamba a ƙungiyar tarayyar turai shi dai wannan hukunci da babbar kotun tarayyar turan ta yanke babu damar da za a iya ɗaukaka shi hukuncin ya samo asali ne daga wata ƙara da tsohuwar shugaban jam'iyyar green party a ƙasar austria eva glashwing ta shigar wacce ta nemi kamfanin na facebook ya sauke kalaman ɓatanci da aka buga game da ita wata kota a ƙasar austria ta ce kalaman sun take dokar da ta haramta bata sunan wani yawancin kafofin sada zumunta kamar facebook galibi sukan cire duk wani abin batanci da ya saba dokar wata ƙasa hukuncin na jiya alhamis zai tilasta musu yin hakan a duk faɗin duniya to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fiye da 'yan kasar burundi 500 ne aka mai da su kasarsa daga sansanonin 'yan gudun hijira guda uku da ke tanzania a jiya alhamis matakin da ya zama na farko a gagarumin yunkurin da ake yi da mayar da mutanen da ke tserewa tashin hankali da rikice-rikice a shekarun baya zuwa su an saka 'yan kasar burundi a motocin bas-bas wato a sansanin nduta mutandeli da kuma na irugusa da ke yammacin tanzania inda za a gudanar da su wato inda za a danganar da su har zuwa wasu cibiyoyin karɓar baƙi biyu a lardin ruyigi da ke ƙasar su bayan kuma sun kwana za a tura su zuwa gidajensu a lardunan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa sansanonin tanzania suna ɗauke da 'yan ƙasar da kusan 184 waɗanda za a tura su gida nan da ƙarshen shekarar nan bisa yarjejeniyar ƙasashen biyu suka kulla suna kuma daga cikin 'yan ƙasar birnin da kusan 350 da suka tsere wa rikicin siyasa a gabas ta tsakiya wanda ya barke bayan wani zaben mai cike da takaddama da aka yi a shekarar 2015 daga ƙarshe yau juma'a gwamnatin yankin hong kong ta haramta rufe fuska a duk wani wuraren zanga-zanga ta hanyar soke dokar da aka samar tun lokacin da birtaniya ta yi mata mulkin mallaka shugabar yankin hong kong carrie lam ta yi da'awar amfani da ikon da take da shi ƙarƙashin dokar samar da zaman lafiya wadda tun lokacin wani bori na shekarar 1967 ba a sake amfani da ita ba. sabuwar dokar za ta fara aiki ne da gobe asabar a cewar lam an haramta rufe fuska kuma za a farma duk masu bore ko waɗanda ke tayar da zaune tsaye sai dai dokar ba ta hau kan waɗanda ke da uzuri na buƙatar saka fuskar ba babu bayanan yadda gwamnati za ta tabbatar da wannan doka ta hana rufe fuska a birnin da ke da mutane miliyan bakwai da dubu ɗari hudu inda mutane da yawa ke rufe fuskar su domin kariya daga gurɓatar muhalli ko wasu cututtuka kamar ɓarkewa wata cuta mai kawo matsala ga numfashi wadda ta faru a birnin shekara ta dubu biyu da uku. madalla labarun duniyan kenan kuka saurara. To yanzu bari mu buɗe taskar rahotannin namu. Inda za mu faro ne daga ƙasar Kamaru, inda a can rikicin 'yan awarin yankin Ingilishi ya ki cinyewa har ya kai ga shugaban kasar ya kafa kwamitin eh, wato kwamitin tattaunawar zaman lafiya domin samo mafita ga wannan matsala a yau ne wannan kwamiti ta kammala zamanta ga rahoton da wakilin muryar amurka Auwal garba ya tura mana yau din ne kwamishin kwamishin da aka kafa na amintattun ƙasar jamhuriyar kamaru suke kammala taron muhawara na kwanaki hudu wanda za a samu hanyoyi na warware rikicin bangaren 'yan awaren ƙasar karkashin jagorancin prime firaminista diangote kafin kammala taron ne sai shugaban ƙasar paul biya ya yi wa masu ɗauke da bindigogi wanda aka kama su a filin daga kuma suke dakon shari'a su 333 afuwan kuma ya umarci ministan tsaro na kasar jamhuriyar kamaru joseph beti asomo da ya gaggauta sako su wannan ne yasa na tambayi barista hamza muhammad kan wannan afuwan da shugaban kasar ya yi shin yana kan hanya kuwa wato are da pursuit ya yi akan wato wa'anda ba a riga yanke musu shari'a ba wato are da pursuit wa'anda za yi wa shari'a yi ba za aka yanke shari'a su ba wanda za yi wa shari'a ne ba riga an yi musu ba su ne aka tsayar da wato akan ba za a yi musu ma shari'a ne ba an tsayar gwamnati ba ta busi ransu to amma wanda aka yanke musu aka yanke musu nasu hukunci wannan daban ne ba riga an ɗauki wannan ba tukunna. na tambayi ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira wanda ya bar muhallinsa a ɓangaren na 'yan aware ga abin da ya ce. ina sako na mutanen da ya kore ke yanzu a wajen ka nake ji wannan babban abu ne wanda abin da muke zato dama zai yi kenan sabili da yaran din da yawa da suka shiga wannan abubuwan ba su san ma mai suke ba an kama su da yawa da yawa suna na kamar gawai da suka mutu to shi shugaban kasa da ya sa wannan da ya nufin na abin da dama ake jira wajen shi ne kaga da mutane din kaga abin da ake a cikin da ya gashi nan da yana ga abin da yake ci gaba da shi ya sake mana mutane wajen ɗari uku da ya sake mutane ɗari uku da abu. Eh ko da ke ɗari shi ne ta? kan ga wannan abin da muna murna da gaske. Dalili da wata kila wannan abin zai ta ran wayannan 'yan samarin wannan tashi hankalin ya san kwanta kaɗan. Ga dukkan alamu dai wannan tattaunawar da ake gudanarwa yana samun karbuwa wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Amin, amin, amin. To a gaida awal garba da wannan rahoto. yanzu kuma bari mu koma kasar nijar inda a can kuma ta karbi bakuncin wata tawagar amurka da suka hada da 'yar majalisa karun bas da kuma ilham umar wanda suka kai wannan ziyara daidai lokacin da ya kai shekaru biyu da zagayowar rasa wasu dakarun sojinsu a garin tongo-tongo a yankin tiliberi a kasar ta nijar ga wakilin muryar amurka sulimu muni barma da ƙarin bayani Tawagar 'yan majalisar wakilan na Amurka wacce ke karkashin jagorancin Karen Bass ta fara ne da wata ganawa da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da makarraban gwamnatinsa. But the purpose of our visit is to see exactly what is happening in terms of the cooperation between the United States and Niger in regard to the security situation. Yar majalisa Karen Bass ta ce babban makasudin wannan ziyara shine mu tantauna zahirin yanayin hulɗar da ke tsakanin Amurka da Nijar musamman fannin tsaro. Mun zo ne da nufin duba ainihin abubuwan da ke faruwa a zahiri don tantance ainihin dalilin dalilan da ke ingiza mutane rungumar ayyukan ta'addanci ta yadda za mu samo hanyoyin rigakafin wannan al'amari. Ziyarar wacce ke gudana a daidai lokacin da kasar Amurka da jamhuriyar Nijar ke addu'o'in tunawa da sojojin da suka kwanta dama a sakamakon harin ta'addanci a ƙauyen Tango-Tango na kan iyakar Nijar da Mali ta kasance wani lokaci na jajanta wa juna wannan babbar asara a tsakanin hukumomin kolin Nijar da tawagar 'yan majalisar wakilan Amurka. And I just want to say that uh, our prayers are with the families of the people, the soldiers who were lost both from Niger and the United States on this second anniversary. Da yake ganawa da waɗannan wakilai shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya bayyana cewa. Désormais, cette amitié est scellée dans le sang depuis le 4 euh, octobre 2017, parce que comme vous le savez, ce jour-là, qui est un triste jour pour nous. Da hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta kara karfafa daga ranar 4 ga watan Oktoba domin a wannan rana ce 'yan ta'adda suka hallaka sojan Nijar biyar da takwarorinsu hudu na Amurka. Saboda haka daga wannan rana ina ɗaukar wannan dangantaka a matsayin ta jini. Euh, Matashiyar 'yar majalisar wakilan Amurka 'yar asalin kasar Somaliya, Ilhan Omar na daga cikin mambobin wannan tawaga. tana mai nuna damuwa a game da rikita-rikitar da ke damun afirka ce za mu um, duba hanyoyin amfani da karfin soja don samar da tsaro cikin ɗan takadirin lokaci sannan zuwa gaba za mu duba matakan bayar da tallafin da zai taimaka a tanadi hanyoyin samar da ci gaba mai ɗorewa ga al'ummomi um, samar da kariya ga 'yan mata da ma magidan mabantantan da ke fama da talauci don kauce fadawa tarkon 'yan ta'adda na daga cikin batutuwan da tawagogin kasashen biyu suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa da aka yi akan idan jakadan amurka a nijar ambasada eric p wituka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida mini Barma da wannan rahoto kuma Allah ya ba mu zaman lafiya domin makar ma a samu damar a dinga irin wannan. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda a can kuma na tuntubi barista wato wani barista masanin kundin tsarin mulkin ƙasa kuma mai fashin baki game da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ƙasar Afirka ta kudu. inda na tambaye shi yaya yake kallon wannan ziyara a fuskar a fuskar shari'a kuma ga yadda ya ansa. Sashi na goma sha tara na kundin tsarin mulkin ya fito da horomomi guda biyar a matsayin manufofin harkokin kasashen wajenmu kuma a tan haka nan ne za mu kare mutuncin sashe na ɗaya na tsarin mulkin mu da ya ce najeriya yantattar ƙasa ce kuma yanta suna da yanci kuma suna da bukata a yi masu shugabanci na gari ƙa'idojin dokokin ƙasashen da muke ciki sannan kuma bayan haka nan yana da muhimmanci mu kanmu mu yi kokare mu tabbatar cewa mun shiga mun kutsa kanmu a harkokin abubuwan da ake yi na diplomasiyar duniya to idan aka yi la'akari da wannan ba laifi ba ne don shugaba muhammadu buhari ya je ƙasa afirka ta kudu domin ya neman mai 'yan najeriya su waɗanda suke can amma matakin abin da na ɗauka zai fara yi shine ya fara yin taro da 'yan najeriya ɗin da suke can domin ya ji ƙorafe su kamin ya iya tunkara zama tare da shi shugaban ƙasa afirka ta kudu to duk da haka da ya je sai ya fara yin taro da shugaban afirka ta kudu kamin daga karshe in zai tafi ne zai yi tattauna da 'yan najeriya da suke a can to a nan wurin abin da za mu yi la'akari shi shine abin da ya faru ya faru ah, sun yi kokare sun shirya yarjejeniyoyi daban-daban waɗanda za su kawo mana ci gaba da zaman lafiya a gaba wanda za su kawo mana bunƙasa musayar tattalin arziki a gaba wanda za su buɗo hanyoyi na kasuwanci da zumunta tsakanin ƙasashen nan ah, duk da haka abin da ya kamata idan shugaban muhammadu buhari ya dawo shine sai la'akari da menene abubuwan da 'yan najeriya suke kwaɗayi a afirka ta kudu da har yake sawa suna zuwa wanda mu bamu da shi a Najeriya to sai ya kokari ya haɗa majalisar ministocin shi ai kokari Najeriya zama muna da irin waɗannan abubuwan domin a rika dakile zamma da 'yan Najeriya ke da shi na kudayin zuwa Afirka ta Kudu domin neman abinci ko neman wasu abubuwa mu yi kokari mu gina ƙasar mu duk wani abu da wata ƙasa take da shi mu ma mu yi kokari mu yi irin shi a nan Najeriya ko abin da ya fi shi ta yadda yake za a rika kwaɗayin a zo ƙasar mu ce ta Najeriya maimakon mu 'yan Najeriya mu je muna zama a cimazane kasashen afirka guda uku ne mafi karfi da najeriya da afirka ta kudu da masar to saboda haka waɗannan kasashe idan dangantakar su ta watse to watsewar dangantakar nan zai iya shafan watsewar dangantaka tsakanin mu da wasu kasashe zai iya shafan rashin haɗin kan nahiyar afirka haɗa kanmu a firar kanmu so juna manufar mu anan da mu tangana barista umar mai nasara kogo kenan da ya mana fashin baki akan ziyarar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa kasar Afirka ta kudu. su masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a Washington yana cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas. Ga shirinmu na gaba wanda ya kasance tattaunawa na musamman akan bangaren sashen eh, kiwon lafiya a najeriya shekaru 59 bayan cika samun 'yancin kan kasar To honorable mai fata shi elda ya fara maganan abinda ma nake son tambaye ka zaka samu masu kuɗi da masu mulki a najeriya da ƙyar suke zuwa asibitocin gwamnati da ƙyar suke zuwa asibitocin da talaka yake zuwa ah, yawanci idan suna da kuɗi an jima za ka ji sun tafi eh, china sun tafi germany jamus sun tafi india domin neman lafiya har ku shugabanni wanda ya kamata haƙƙinku ne ku tabbatar cewa kun gyara asibitocin nan amma yawanci ah, masu mulki suke tafiya kana ga kama ina matsalan take ah, gaskiya inda babban matsala take shine yanayin halayenmu mu 'yan najeriya ya kamata da farko mu gyara halayenmu ba wai ba mu da ƙwararru ba ne na likitoci har zuwa ga unguwan zomomi daga sama kenan har ƙasa muna da su a najeriya amma mu kanmu ma'aikatan za a sa mutum a aiki ana biyan shi kuɗi kuma in kika duba kuɗin da ake biyan ma'aikata na kiwon lafiya wajen shan magani na gwamnatoci ya fi ya kusan ninka ma biyu ko uku da yadda ake biyan su a asibitoci masu zaman kansu to amma don me a can asibitoci masu zaman kansu za ki ga ma'aikatan sun fi rike aikinsu da karfi mu kuma nan fa da ana biyan kuɗi da ya sai ki ga ana riƙon sakwai nan kashi ga aiki nurse tana zaune za a kawo mara lafiya ta yi za ga ta yi banza ma da shi ko kuma ana wa mara lafiya tsawa a asibitin gwamnati amma a na masu zaman kansu ba a yi haka saboda haka mu kanmu mu gyara halayenmu mu ma'aikata daga sama har ƙasa sa'an nan kuma maganan kayayyaki na zamani na kiwon lafiya gaskiya ba mu da su gwamnati kaɗan ne kawai muke yi don in za ki duba aiko a najeriya kamar ah, asibitocin da suke zaman kansu in kika duba ah likitocin ba su fi na asibitin ba wai sun fi da suke aiki a asibitocin gwamnati kwarewa ba ne a'a na'urori ne na zamani in aka zo za a sa mutum ya shiga na'ura zai ce ga abin da ke damunka ga abin da ke damunka ga abin da ke damunka shi likita kawai ya maka gashi gashi gashi dalili kenan kin ga duk likitoci da suka bar najeriya sun tafi aiki a wani waje za ki ga ana cewa su ne ma sun fi kowa kwarewa a wajen saboda kayan aiki ne saboda haka dole ne mu gwamnati tun daga sama har ƙasa a dage yadda za a yi a mu tabbatar cewa asibitocin nan sun samu kayayyakin aiki kin ga kamar mu nan lafiya ga specialist kin ga yadda ana an gina shi ana kan gina ma ga kayayyakin aiki suna zuwa to in akwai kayayyakin aiki haka za ka je waje ka yi me bambancin kenan kawai saboda haka dole ne mu gyara halayen mu gyara yadda muke ɗaukan aikin ayyukanmu sannan kuma mu ƙara sayo na'urori na zamani mu zuba asibitocin nan. Amma bisa ga bayanin da kai kan ma'aikata akwai wani tsawatarwa da kuke ma ma'aikatan nan musamman asibiti zaka ga mace ta je haihuwa sai ka ga mata suna ko kuma ma'aikatan asibiti suna ta mata tsawa a wannan yanayi da take ciki akwai wani matakan eh, horarwa ko kuma tsawatarwa da kuke ma irin waɗannan ma'aikata? Eh, gaskiya mun sa kamar mu a karamar hukuma akwai darakta wanda take kula da harkan kiwon lafiya gaskiya muna ba su wannan horon cewa su rinka bi kuma bayan suna bi su duba abubuwan da ma'aikatansu suke yi sannan kuma mun gode kamar primary healthcare development agency saboda taimako da ake samu yadda na faɗa da wancan lokaci ana ba su bita lokaci-lokaci saboda sanin makamashin makaman aiki ana wannan to gaskiya wannan abubuwa da ake yi suna rage irin wa'annan eh, keta da muke wa kanmu domin mutum ya zo a wani hali mutum mata ta zo haihuwa ke kuma kina mata ihu kina cewa menene maganganu ma na banza da bai kamata ba bayan ana biyan ki kuɗi saboda ire-iren wannan da ki kula da ita ka gaskiya muka samu wannan ba ma yin ba ma ɗaukan shi da wasa to malam usman a unguwanni za ka ga akwai asibitoci masu zaman kansu akwai na gwamnati idan ka lura za ka ga kaman al'umma sun fi zuwa asibitoci masu zaman kansu nan fiye da asibitocin gwamnati kana unguwa me yasa kake ganin kaman mutane sun fi zuwa irin waɗannan asibitoci masu zaman kansu eh to dalili shine ɗazun nan an yi magana kai suna samun wulakanci mafi yawa a asibiti na gwamnati da su wainan matan su kuma ma'aikatan asibiti na gwamnati su sun tunna da an ɗauke su ake suna ganin kamar suna samun kuɗi ne kawai a banza sai kowa ta zauna abinta shi yasa su mutane su kan gudu su koma private hospital kuma ma'aikatan da suke gwamnan hospital su ne suke zuwa private hospital su je su yi aiki amma a nan za su tsaye su yi aiki sosai da kyau idan an dawo kuma na gwamnati tun na da jansan koma ba za aikin ba in wata yi mutum zai samu kuɗi shi shi yasa so suna rikon tsakanin kashi a wannan a wannan gefen amma allah da tunan su shugabanni sun sa ido suna ganin wannan abu da su maganta shi domin ba zan manta ba ko lokacin da specialist wani lokaci mataimakin gwamna namu ne yanzu da ina kwamishina ya zo su ba su san shi ba ya zo nashi lura ya zo a sami irin wannan damuwa to wannan ma'aikatan wannan hol din gaba daya ya dauke sunansu kuma ya ladabtar da su sosai don ni na ga wannan da idanuna saboda haka suna su mike manya suka sa ida cikin wannan abu in Allah da za maganta wannan abubuwan muna tuna cikin anguwa muna sake su abin da mun gani za mu shiga gaya musu ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum zainab babaji ke nan da tawagar tata a da eh, tattaunawar musamman da suka yi a kan nazari shekaru hamsin da tara bayan samun 'yancin kan najeriya bangaren kiwon lafiya sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana masu sauraron mu a ta shafi email. sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda. Ya ce hukuncin da kotun sauraron karar zaben gwamnan jihar Kano ta yanke wanda ta baiwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje nasara ya zo min da mamaki. Duba yadda kotun ta yi watsi da sahihin hujjoji da ɗan takarar jami'ar PDP Abba Kabir Yusuf ya gabatar mata. Ina goyon bayan Arba Yusuf ya nemi hakkinsa a kotun ɗaukakar ƙara kasancewar kotun sauraron ƙararrakin zaɓe bata yi mashi adalci ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Husaina Umar Forever Gashuwa ta ce, Fatan alheri VOA Hausa. Allah ya kawo fahimtar juna a taron sulhun da ake yi tsakanin gwamnatin ƙasar Kamaru da 'yan aware. Amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Abubakar Kawo Girgir ya ce salam VOA Hausa to zargin da sabuwar gwamnatin jihar bauchi ke yi wa tsohuwar gwamnatin da ta gabata da yin wadaka tare da salwantar makodan kudade da suka kai sama da naira biliyan hamsin wani babban abin damuwa ne to amma bincike ne kadai zai gano hakikan al'amarin saboda haka akwai bukatar hukumar efcc ta gaggauta shigowa wannan batu domin dama aikinta ne bincike Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga da Ibrahim Aduwa Gumel suka ce salam VOA Hausa a cikin shekaru 59 da samun 'yancin Najeriya an samu ci gaba a fannoni daban-daban amma koma baya aka samu a bangaren tsaro da kuma tattalin arziki. don tun daga zamanin mulkin mallaka zuwa yanzu ba a taɓa samun dagulewar hakar tsaro kamar wannan shekara goma da muke ciki ba. madalla yanzu kafin mu yi sallama gasar filu ya dawo amma yanzu da tushen muhimman kanin labarai. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana neman wasu gwamnatocin kasashen waje da su bincike abokin adawarsa na siyasa wanda hakan ke zaman kara daukar matakin da ya janyo aka bude gudanar da binciken da zai iya kaiwa ga tsige shi. Da yake amsa tambayoyi da safe jiya Alhamis daga manema labarai a fadar White House. an tambayi trump wace alfarma ya nema daga shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky lokacin da suka yi waya ranar 25 ga watan yuli wanda ya haddasa wani jami'in gwamnati ya shigar da koke shugaban ya amsa da cewa zai bayar don ba da shawarar su buɗe bincike akan iyalan biden jami'an tsaron iraki sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka haɗa a birnin bagdad a yau juma'a kwanaki uku a jere da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa. Madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku muna taya ango sarfilu umar zarewa da amaryarsa zainab nasir ahmad murnar daurar aurensu da za a yi gobe asabar da karfe biyu na rana a gidan alhaji musa na alhaji alkasim zarewa allah ya sa a yi a sa'a ya kuma ba da zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba sai kuma yanzu masu sauraro iya abinda da za mu iya kamu kenan a cikin shirin namu sai kuma shirin mu na ƙarshe a yinin yau inda za mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan duk wani abu da ya shafe ya dame ku. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu na yau Mr. Chang ya Aisha Mu'azu nake cewa mu zauna lafiya amma kada ku yi nisa don ga shirin yau da gobe.